وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد مسلم نعم باب ودع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم babun fara wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته للي عائشة ما ترمنزو صلى الله عليه وسلم تاباش لباري أنها قالت للي تاتشي kana awwalu ma budi abihi rasulullahi ya kasance farkon abin da aka fara wa manzon Allah da shi na wahayi ar-ru'ya as-sadiqa mafarki na gaskiya bi me mafarki na gaskiya a cikin bacci an gane ku in yayi bacci zai mafarki in yayi mafarki kuma sai mafarkin ya tabbata fa kana yara ru'ya ya kasance baya ganin wani mafarki illa ja'at misla khalaqis subh sai ya zo misalin ketowar asuba wato ketowar asuba ga yana zuwa ne da haske idan ya ga mafarki idan ya mafarki to mafarkin yakan zo a bayyane kamar yadda ya gani ba bambanci summa hubbiba ilayhi khala sannan sai aka soyar ma annabi da da kebanta sai Allah ya sanya mai sha'awan ya ringa kebanta shi kadai fa kana yakhlu bigari hira ya kasance yana kadaita a kogon hira ya ta su fi wa huwa Mene menene ma'ana yana kadaita a kogon hira ya ta tahannas yana ta hannusi a kogon hira to shi wannan kalma na ta hannus yana da ma'anoni da yawa zai dauki ma'anan ya ta tahannas wato yana nisantar sabon Allah ya ta tahannas yana eh, wato yana aikata saban Allah wa kanu yusirruna ala al-hins al-azim al-hins azam an gani cewa yana kadaita a kogon hira yana yin zunubi wa iyaz billah da wannan magana din to saboda kasancewan zai iya daukar ma'anoni da yawa shi ya sanya sai aka fassara ma'anan hannu din dan a fita daga cikin shakka zaka ce me ta'abbud at-tahannus din shine at-ta'abbud shi ta hannu shi ne yin ibada a kogon gira su ne darare ma'abuta adadi an gani yana zuwa kogon gira darare ma'abuta adadi yana ibada to idan an ce yana ibada a kogon gira wani irin ibada yake a kogon gira dan lokacin da yake zuwa kogon gira wato a lokacin ba a riga an mai wahayi ba tunda ba a riga an mai wahayi ba da menene yake ibada an bai wahayi ne na yadda zai ibada da addinin ibrahim ya kuwa shi yana kowane koya mishi a kowane koya mai addinin annabi ibrahim eh wanda shi ne dalilin da ya sa malamai suka tattauna me ma'anar at-ta'abbud a nan wajen tunda a lokacin bai riga ya zama to manzo ba an gane ku to shine masu sai to abinda ake nufi da ibada a wajen tunani yana zama a wajen yana tunanin Allah an gane ku yana tunani kan lahira yana tunanin kaza to wannan shine abin da yake yi a kogon hira zama yana tunani tafakkur Kabala an yarja ila ahli kafin ya koma zuwa ga wajen iyalansa wa yatazawwaju li zalik kuma yana yin guzuri saboda wannan kun gane ko yakan yi guzuri saboda haka zai kwashi abinci da zai je ya shiga wannan halwa din wato shi ne su bayan ke cewa wato manya-manyan malamansu da kuma mutum yana so ya zama sufi to yana yin halwa an gane wato ya samu wani waje a kulle shi a cikin wannan waje wato a ringa lakana mai wasu kalmomi daga baya sai a ce to alhamdulillah yanzu yayi usuli yanzu ya kai matsayin sufi yanzu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza in ka tambayi sufaye da kuka dogara dangane da wannan halwa din a ina kuka samo dalili ka saka sai ce ma dalili shi saboda annabi ya yi. an gane wannan shin wannan abinda annabi yi din ya isa ya zama hujja ga abinda sufaye suke na halwa bai zama hujja ba dalili saboda wannan abin da annabi ya aikata na khalwa din ya faru ne kafin ya zama annabi duk abin da ya faru kafin ya zama annabi ba a gina hukuncin addini a kan shi an gane wannan ayi ba ana gina hukunci ne bayan ya riga ya zama to manzo sa'annan sannan kuma abubuwan da su suke yi a kalwa kamar yadda kowa ya sani abu ne wanda yake mara kyau za a daga wani abu a ce menene wannan idan ka ce hula ka ce to har yanzu baka samu tarbiyya ba sai wata ran sai a ƙara daga shi ka tsara cewa hula ka ce to har yanzu baka samu tarbiyya ba sai ya kai matakin da mutum ya riga ya rikice da abin da aka daga zai ce Allah da abin da aka daga zai ce Allah to a lokacin da ya samu tarbiyya to menene ya hada wannan da abin da manzo Allah yake shi dai manzo Allah a kogon Hira yana kadai tare shi kadai kuma zai zauna ya tattauna ni akan halittun Allah yana tunani na ikon Allah har Allah ta'ala ya zo masa da wahayi kaga dama a ce wannan shine abin da sufaye suke yi da da sauki abin da ake aikatawa a wajen in ka ji shi kwata-kwata ba za ka yi sha'awar sufanci ba Allah shi kiyaye wa yatazawwadu li dhalik kuma annabi yana yin guzuri saboda haka sun mayar ila khadija sannan zai ya dawo zuwa ga khadija fa Zawadu li mithliha sai ƙara yin guzuri ga misalin ta saboda wancan guzurin ya ƙare sai ƙara komawa zuwa Khadija ya ƙara karɓo wannan guzuri din hatta faji a haqq har ya zamanto gaskiya ya afko masa huwa fi gari hira alhali yana koman hira aga mutum na iya samun mace wacce za ta dafa mai wajen gudanar da harkar shi na da'awa an gani khadija ta ba annabi goyon baya ɗari bisa ɗari kan ji abin da yake kuma ta yi amfani da ainihin dabarunta ta yi amfani da jikinta ta yi amfani da ƙarfinta ta yi amfani da dukiyanta wajen dafa wa manzan Allah da da'awar shi ko a gari misali in guziri ya ƙare zai koma wajen kadija zai karba wani ita Khadija Allah ta'ala ya wadata ta da dukiya sai ta yi amfani da wannan dukiya kawai ta narkar da shi wajen da'awa ta narkar da shi wajen goyon bayan abin da manzan Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam amma a wannan zamani wato yana da wuya wato ana samu da yawa ma ana samu amma yana da wuya mutum ya samu mace irin wannan galiban in ka samu mace irin wannan nan gaba abin da zai biyo baya shine gori an gane cewa mai zaka nuna ba ni ke daukar nauyinka ba ba ni ke maka za? ni ke maka za ba ita wannan baiwa Allah tana kashe wannan kuɗi kuma tana farin ciki da wannan abin da ta yi saboda tana yi ne kawai saboda tsakanin da Allah kawai na'am idan kafa'a na aure na magana maliya hmm. shi ya yake kina wani bangaren kafa'a misali hmm. zama tsarin mutum da ya bangaren yanayin duki abin da ya fi alkhairi shi ne ka auri tsararka ta mirga mai wannan bayanin shi na manzan Allah ba za a yi kiyasin shi ba mafi yawan mata yanzu a ce tana sama da kai ka aure ta ba kake tunani tana ma kasa da kai ka aure ta yaya abubuwan ke faruwa ballan sana a ce tana sama da kai hmm? kaga shi darajar da annabi yake da shi da irin halin da wasu abubuwa ita ce mata neme shi sannan kuma ya tu tana sha'awar irin ɗabi'un shi tana kuma ganin za ta fa'idantu da shi an gane ku yawwa kenan an samu ustaz mata shi ma wata ta gamsu da ɗabi'un shi ta neme shi haka ya auren mai kuɗi ce ta mamman lokacin ta yi wasu da ya san halin ka ko ya san cewa in auren ya ci gaba za ta dafa mishi zan eh, zahiri ne da suka yi mu'amala da harkar kuɗi ko da su ba ta da mata. wato halin ta irin na Khadija ne ko ya san da haka ah. <laughs> mafi yawan mata an kasa mata kashi ɗari casa'in da wani abu ba haka ɗabi'ansa yake ba in ka aure su za ka yi nadama duk masu da ka aura ta fi ka wadata ta fi ka ainihin fitowa gidan da ta fito ya fi naka komai da komai to sai dai baka lallaba ka bita yadda take so wannan shine abin da ya fi yawa za iya zama mace wadda dukiyanta ne amma za ta saukar da kanta ta ma biyayya ya zama to kai kana sarrafa wannan dukiya ita ma kana sarrafa ta yadda ka dama ana iya samun wannan an gane ku yanzu akwai wata wanda na sani kusan zan ce kusan zan kaman kaninmu ne ma shi din nan wace ya aura ta ninnin kashi mahaifinta ma'aikacin refinery sa'annan bayan ma'aikacin refinery ne ita ma ta zo ta samu wani aiki mai wato albashin yana da yawa shi kuma ba da wani aikin kirki ita din nan tana fara aikin nan da ta samu ta siyan mai mota tana fara aikin ta bashi jari da zai gudanar maza ga wani lokaci sai ta gaya mata maganganu sai dai kawai ta zo a sulhunta ko ta fashe da kuka ko abin da ya kama da wannan ba ta bude baki ta gaya mai magana wanda za ta nuna mai da mai gori ana samun irin wannan kaɗai. an gane ko to amma zai yiwu mafi yawan matan za ka aura gaskiya in dai har suke da dukiya a kanka to gaskiya suna da iko a kanka an gano wannan ko mafi alkhairi mutum ya auri wacce zai iya sarrafawa ya auri wacce take tsaran shi ne ko kuma wanda yana sama da ita domin ya samu daman ainihin sarrafa ta zuwa ga abin da ya dace shiwa yana mace da ƙara aure yanzu kuma ya gaya mace ma iri-iri ya rasa kuma ce ta bai na'am faja'ahu malik a lokacin nan sai ainihin mala'ika ya zo fasala ikra sai mala'ika ya ce masa yi karatu kala ma ana bi qari sai ce ni ban kasance mai karatu ba ni dama ni ba mai karatu ba ne ni ni annabi ne wanda yake ummi qala fa ni fa ghaddani yake sai ya kama ni sai ya lullube ni hatta balaga ya matse ni ya matse ni har ya zama to hatta balaga real jewel har sai da tsanani ya sai da tsanani ya kai makura a gare ni an gani ya wahala sosai Sun ma arsalani sannan sai mala'ika ya sake ni qala iqra sannan sai ya ce mun yi karatu qala qultu ma ana biqari yake sai na ce masa ni ban zama to mai karatu ba qala fa akadani fa faddani saniya yace sai ya kama ni sai ya lullube ni lullubewa na biyu hatta balaga min wato har ya zama to tsanani ya kai makura a gare ni summa arsalani sannan sai ya sake ni fa qala ikra. sai ce yi karatu ma ana bi بقارئ sai ce ni ban kasance mai karatu ba fa kazani fa zattani khalifa sai ya kama ni sai ya ƙara lullube ni lullubewa na uku hatta balaga min nil har sai da wahala da tsanani ya kai gaya a gare ni sun ma arsalani sannan sai ya sake ni qala iqra bismi rabbikal a'la sai ce bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka khalaqal insana min 'alaq ya halicci mutum min 'alaq daga gudan jini iqra wa rabbukal Ka yi karatu alhali ubangijinka shi ya karamci alladhi allama bil qalam wanda ya karantar da mutane ya karanta da mutane da alƙalami ya karanta da mutane yadda ake rubutu da alƙalami kuma ya sanar da mutum abin da bai sani ba a da an gane wane ne farkon mutumin da da ainihin Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu ilayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Eh, wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kaga shi farkon wanda Allah ya sanar da shi abinda bai sani ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha na'am faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma da ita tarjufu biwadin ya koma gida ainihin tarjufu menene wato gabobin sana ta kadawa gabobin sana ta kadawa yana makyarkyata hatta dakala khadija har ya zamanto ya shigo wajen khadija radiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni ya ce ku lullube ni ku lullube ni san malo sai suka lullube shi a ta zaba an hurrawa har ya zama to wannan firgici ya tafi a gare shi sun maƙala li khadija sannan sai ya ce wa khadija ai khadija ya ke khadija mali me ya same ni ne ya ke khadija me ya same ni ne wa akhbara al khabar sai ba su labarin duk abin da ya faru da shi da mala'ika yadda mala'ika ya matsa shi ce ya karatu da sauransu qala laqad a ala Ya yace gaskiya hakika na ji tsoro ga raina irin halin da na shiga gaskiya na firgita qalat lahu khadija sai khadija radiyallahu anha sai ta ce masa kalla ina abshir albishirinka wallahi la yukhzika Allah abada tace na ratse da Allah wallahi Allah ba zai tabar da kai ba har abada kaga mace ce wannan mai kwantar wa mijinta da hankali an gane tana sanya masa karfin gwiwa tana kwantar mai da hankali domin ka gane sai ta zama to kamar yadda ake cewa wato kallafi tsakanin raunin ko <laughs> ah, duk da wannan shi magana kallafi tsakanin raunin kuskure ne wani wato mace tsakanin maza irin tsari na demokradiyya wanda ake samun cuɗanya tsakanin maza da mata to wannan sai dai a ce mace kamar namiji ko saboda haka ta tsaya ta karfafa shi sosai na'am wallahi innaka latasilur rahim tace na rantsa da Allah wallahi lalle kai kana sadar da zumunci wa tasdiqul hadith sannan kuma kana faɗin gaskiya wajen magana kai za ka yi magana ba ka yin ƙarya wa tahmilul kal sannan kana ɗaukar ɗawainiyar mutane wa taksibul ma'du kuma kana samar da abin da babu shi Kuma fahimci wannan ko anan ku duba wannan magana da kyau maganar Khadija radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukar dawainiyar mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana samar da abin da babu shi an gani hmm. misali a ce kana zama tare da mutane a unguwa wato sai ka zo ka duba mutanen da suke cin tsanani kana dafa musu sannan kuma sai ka duba abin da babu shi a unguwan abin da mutanen unguwa suke bukata kana da wadata sai ka yi amfani da wadatar ka samar da wannan abu to sha Allah in kana aikata haka ba za ka tabe ba mutum baya tabe ba an ce bahaushe na wata karin magana cewa wai alheri danko ne baya faduwa ƙasa banza in dai kana yin alkhairi ga mutane kana ɗaukar ɗawainiya kana yin kaza kana yin kaza to sha Allah ba za ka tabe ba wata dai sannan kana yin gara ga baki idan ba ko yanzu zo wajenka kana mai goma na arziki to mutumin da yake da ɗabi'a irin haka gaskiya ba zai tafi ba wa tu'inu ala nawa'il haqq kuma kana taimakawa akan ainihin wato musibun nan na haƙi idan an zalunci wani mutum an tauye mishi haƙi to kana taimakawa wajen fito mai da haƙƙinsa an gano wannan ko to mutumin da yake irin wannan yana taimakon wanda aka zalunta to shi ma insha Allah wato ba zai taɓe ba an talaqat bihi khadija to khadija dan ta kwanta mai da hankali sai ta tafi da shi hatta atat bihi warqata bin naufal. har ta je da shi wajen wani mutum ana kiran shi warqa bin naufal bin bin asad bin abdul uzza wato warqa bin nawfal ibn abdul uzza wa huwa ibn ammi khadija shi dan ammi ne na khadija radiyallahu anha akhi abiha shine dan uwan babanta dan uwan babanta wa kana mur'an tanassara fil jahiliya ya kasance shi mutum ne asalin shi balarabe ne mutum ne wanda ya zama krista tun a jahiliya sai ka ja layi a nan wajen wato akwai masu cewa ba zai taɓa yiwuwa wato a kira mutum ahalul kitab ba ko a kira mutum nasara ba sai in ya zama zamanto daga cikin bari isra'ila idan baka daga cikin bani isra'il to kai din nan ba kirista ba ne saboda Allah ya ce wa annabi Isa wa rasulan ila bani isra'ila annabi Isa manzo ne zuwa ga bani isra'il kawai to yanzu idan dan Najeriya ya zama kirista ana iya kiran shi ahlul kitab ana kiran shi nasara eh ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ana yi kiran mutum nasara suka ce ba a kiran mutum nasara ba a kiran mutum ainihin ahli kitab sai ya zama tun daga cikin bani isra'il an gano wannan saboda haka wasu ke cewa kristocin najeriya ba kristoci ba ne an ce annabi isa in huwa illa abdun an amna alaihi wajen annahu, masalan li bani isra'il lalle shi bawa ne wanda muka yi wa ni'ima muka sanya shi ya zama abun koyi ga bani Isra'il to yanzu idan mutum ya zama ba bani Isra'il ba sai ya zama to ya kristanci za a kira shi kirista za a kira shi ahlul kitab eh? za a iya cin yankan shi da ce ba za a kira shi ahlul kitab ba ba za a ci yankan shi ba kawai a arme ne kawai ba ba guje ne kawai a gari ba magana a kira shi ahlul kitab to yanzu wannan mutumin warka bin nawfal balarabe ne shin larabawa suna daga cikin bari isra'il la to a nan wajen da aka ce tun a jahiliya ya zama ya zama nasara yana daga cikin ahlul islam sannan ga nasarar da jiran da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna so su yi munazara da shi wayannan nasarar da jiran din larabawa ne su kuma a kansu aka saukar da ayan nan ya ahalar kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in na wa ku. Allah na abu da illallah ya ku ahalar kitab ku taho zuwa ga kalma wanda yake daidai tsakanin mu da ku kada mu bauta wa kowa sai Allah ku fahimci wannan kaga wa'annan nasara ne su kuma ahalar kitab ne kuma haka Allah ya kira su kuma duk da larabawa ne su ba bari Isra'ila bane an gano wannan ku na'am wa kana yaktubu alkitab al-arabi ya kasance wannan bawon Allah yana rubuta littafi na larabci wa yaktubu min al-injil bil arabiyya yana rubutawa daga injila ya rubuta da larabci masha Allah an yaktu eh, abinda Allah ya so ya rubuta kaga wannan yana daga cikin abin da yayi wa addinin Kirista illa wato kai balarabi zaka iya mayar da shi zaka iya mayar da ainihin wannan bible ya koma da larabci kai ka addini da shi hmm. a nan wajen sai aka samu damar wajen fassara ma sai ga wato fassarar da kai kila ba shi bane hakikanin abin da Allah yake nufi to anan a hankali a hankali ka canza bible din sai zama asalin copy din ma na bible wanda wanda ake magana suke magana da shi suka dogara da shi ya bace an gane yawan fassara fassara yanzu kamar kalli qur'ani ne a ce wanda zai fassara qur'ani wannan shi ya ne ya fassara da larabci ya addini shi wannan dan dariqa ne ya fassara da larabci ya addini wannan dan kala wannan dan kaza ne kowa ya mai da shi shi ne wannan fasara shi ne abin da zai addini da shi kuna nufin asalin larabcin zai tabbata to cewa aka yi ba a yadda kai haka ba sai dai ga larabcin zai tabbata ba da hausanka in ka yi kuskure nan gaba za mu gani za mu koma zuwa ga asalin nan aika ga abin da aka faɗa Fassara ba daidai ba ne to wannan yana daga cikin abin da ya bai wa qur'ani kariya har zuwa yau an gane ai aka ce duk aka ce fasarar larabci fasara da larabci ko fasara da wani yare ba ba kira da Qur'ani a gani yanzu fasara da aka yi da Hausa ba Qur'ani ne. duk wani hukunci na Qur'ani ke shafe shi ba an gane wannan ko a ce misali fasara malamin gumi shi kadai sai a ce fassaran alqur'ani ba wai alqur'ani shi ba alqur'ani ba shi hmm? yawwa duk mutum qur'ani bai shafe shi ba duk wannan sabanin da ake a ce mai qur'ani baya abin da la yahillu menene gairi mutawaddi salatu wala wala wala tawafun wala duk dukkan qur'ani Ake shafan kwafi na alkur'ani to shi kawai ya shafa da karfin gwiwa ba ba qur'ani ta ba a gani duk wani doka da ake cewa idan mutum ya ce wannan magana wannan wannan wannan abin bai zai ba ba shi cewa ya tsaye da Qur'ani ya yarda ban yadda da wannan bai nuna yake shi abin da ke fassara malamin nan bai yarda shi ba Qur'ani bai sai ya yi kuskure wajen magana shi amma ba wai ya tsare da magana Allah bane an gane ba shi da hukunci alkur'ani shi fassara fassara mai fassara na iya dacewa yana iya kuskure na'am wa kana shaykhan kabira da amiya ya kasance tsoho ne tukuf tukuf shi waraka har ma ya makance saboda tsufa fa qalat lahu khadija sai khadija ta ce A ay am ya kai amina isma min ibn akhik ka saurara daga dan uwanka yana da wani koke hmm. ala warqatu bin nawfal sai warka bin nawfal yace yabna akhi ya kai dan dan uwana maza tara me kake gani menene abin da yanzu ya bijiro maka ne فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا sai manzon Allah sallallahu alaihi sai ya bashi labarin duk abin da ya faru fasala lahu waraka kamar ma ra'au eh, labarin abin da ya gani sai waraka ya ce masa hazan namus allazi unzila ala musa wannan shine mala'ika wanda aka saukar zuwa ga annabi musa alaihi salam wannan wanda ya zo maka mala'ika ne wanda aka saukar ma annabi musa shine kai ma ya zo maka kenan annabi musa Allah ya yi magana da shi gaba da gaba sannan kuma Allah ya ta turo mai mala'ika hmm. ya laita ni fi ha yace da ma a ce wato ina da ƙarfi a wannan lokaci a ce lokacin da zaka taso ka fara da'awa a ce ina da ƙarfi da ma a ce ni saurayi ne a lokacin ya laita ni a kunu hayyar da ma a ce lokacin ina raye ina yi kuri duka kaumu lokacin da mutanen ka za su kore ka a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi mamakin wannan magana mutanen shi za su kore shi aw mukhrijiyya hum shin su za su kore ne ne dama shi abu ya zama ki mutanen da suke kira na amintacce mutanen da suke daukan dukiyar su bani sun yadda da ni sosai rabina bil amin rabina bil amin yanzu mutanen da suke dauka na wato sun yadda da ni sosai suna so na makura za su kore ni kala warka na sai warka ya ce na'am tabbas za su kore ka mutanen ka lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa umziya wato wani mutum bai taba zuwa ko kaɗan ba da abin da ka zo da shi odiya face an yi adawa da shi wannan da'awa na tauhidi da ka zo da shi wallahi duk wanda ya zo da shi sai ya bata zai iya batawa da iyayensa ya bata da danginsa ya bata da kabilansa saka da'awan da ka dauko ba kuma zai iya hori da shi ba da'awa ne na tauhidi yana da karfi kwarai da gaske na'am wa in yudrikni yawmuka yace ni idan yininka ya riske ni in je warka idan yin ka ya rike ni mu'azzara to wallahi zan taimake ka taimako wanda yake mai karfi zan taimake ka taimako mai karfi wani isar da wannan da'awa taka ji warga kenan da'awa dole yana buƙatar me yawa da'awa ba a barwa mutum ɗaya idan mutum ɗaya yana yi to ya kamata ya samu masu dafa mishi masu karfafa mishi an gano wannan ko idan mutum yana yin da'awa sai aka bar shi kadai to mutum na iya samun ainihin karyewan gwiwa sai ka ga wato in ma yana in ma ya san gaskiya ne fa amma ba zai ba zai yi abin da karfin gwiwa ba amma ya samu masu daka masa suna taimaka masa wajen isar da da'awa suna kwantar masa da hankali sai ga insha Allah ya ƙara dagewa kan abin da yake kai dan adam sunan shi dan adam ko da kana yin abu na gaskiya ne kaga kai kadai ne kawai kayi kayi kayi shekarar shekaru kai kadai ne to insha Allah kullum za ka ga cewa karfin ka raguwa yake yi zai kai matakin da za ka yi shiru ma ce to na shekarar talatin ina wannan magana ba wanda ya dafa ba shi taimake ni a shi ko san gaskiya ne kuka shiru an gane ko wannan shi ne na'am Allahu luwada eh da ya tsaura yawa zai musulunta a yanzu haka ma ya musulunta ne yayi da ya yi imani da duk sabon da annabi ya zo da shi annahu luwadi bismillahir rahmanir rahim wasu. rahmanir rahim al-fi'lul waje, al-fi'lul mudari al-amsila misalai aksil yadayya ina wanke hannaye na albasu siyabi ina sanya tufafi na na'am nal'abu bil kura muna wasa da kwallo na'am shi kin huquq muna tafiya cikin lambu ko cikin gona na'am yanbahul kal kare yana haushi na'am yantabiul hari bai gadi yana farkawa ta'akulul bint yarinya tana ci tazbalul warda fulawa yana yankwanewa an gane ko idan ka duba jumla nan da kyau za ka ga cewa jumla ne wanda ya kunshi fi'il muzari an gane ya muke gane fi'il muzari muna gane fi'il mudari idan akwai ɗaya daga cikin harfofin nan guda hudu in ma akwai hamza ko nunun ko ya'un ko ta'un kun fahimta ko kamar nan wajen yanzu aka silu ya zayya ina wanke hannaye na idan ya zo gasala wato yana matsayin fi'il mazi idan na mai da shi aka silu ina magana ni kai na ina wanke hannaye na albasu bi ina sanya tufafi na ga hamza a farko don matar ƙarshe. idan aka samu hamza a farko don matar ƙarshe to ya zama to fi'il kamar akara aqra'ul qur'an ana ajilisu alar kursi ko ya zama kenan mudari nawa na mutakallim wannan hamza din na mutakallim ne hmm. ana usafir ila lubnan ni zan yi tafiya zuwa ga lebanon hmm? saka hamza na mutakallim na hannu na ƙarawar ƙur'an mu wato muna karanta ƙur'ani wanda ya zama nunin ga nunin farko ga don ma ƙarshe na hannu na zahabu ilal madarasa na hannu nusafiru ila lubnan kaga wannan ga nunin farko ga don ma ƙarshe ko ga kuma ya'un yan bahul kalb yazhabu alwalad ila almadrasa yaqra'u alwalad alquran yaro yana karanta qur'ani ya duk wannan in ya kun yazo yana magana shi shi yana yi sannan in ta ne kuma yana magana ita albintu ta'kulu ta'kulu ta'am albintu taqra'u alquran albintu tusafiru ila lubnan ko kaga ita na yarinya kenan aha الفعل المضارع هو كل فعل يدل على وصول عمل في زمن الحاضر شي فعل مضارع shine kowane fi'ili da yake nuni akan faruwa aiki zamani ke bantacce na'am aw mustaqbal ko zamani mai zuwa nan gaba na'am wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahruf al-mudari ba maka waye zama an fara shi da wani harafi daga cikin harfofin mudari na'am wa hamza wa shine hamza da nunun da ya'un da ta'un ba maka waye zaman an fara shi da wani harafi daga cikin harfofin muzari shine hamza da nunin da ya'un da ta'un an gano wannan ko to wayannan sune anaitu ko na'aitu sune huruful muzari yana nuni akan faruwar aiki zamanul mai hadir wanne zamanul hadir shine zamanin da muke ciki shi kuma zamanul mustaqbal zamani mai zuwa nan gaba to yaya ake mai da muzari ya koma mustakbal tunda an ce muzari yana nuni akan faruwar aiki zamanin da ya halatto ko zamani mai zuwa nan gaba wannan gaba ɗaya na zama alhazir ne wannan aga silu ya dai ina wanke hannayena yan bawul kare yana mai yana haushi kaga yana yi wannan duk zama alhazir ne to idan zan mai da muzari ya zama zaman almustaqbal ya zan yi zan sa sinu ko sa saufa an gani sa aka silu ya dayya ko saufa aka silu ya dayya sa eh? aka lawar qur'an ko saufa aka lawar qur'an sannu ƙuri uka falatansa da sannu za mu karantar da kai ba za ka manta ba fil mustaqbal eh? saufa yi utihi lahu ajaran azima da sannu Allah zai bashi an gani wadduha wallaili iza saja ma wadda aka rubuka wa matsala wa ma wala saufa yi uɗika rabbuka da wala saufa yi uɗika rabbuka wala saufa kun ga wannan saufa in yazo yana mai da muzari ya zan mustaqbal wani lokaci an in yazo an uridu an usafir ila lubnan yaya a yaushe ne nan gaba an gane ku a uridu an aqra alquran wannan an din da yazo ana kiran shi an harfu nasbin wal mazdari wal istiqbal an gane harfu nasbin wal mazdari wal istiqbal shi an yana mai da fili ya zama mustaqbal eh wani sune kaɗan daga cikin wato abubuwan da suke mai da mudari ya zama mustaqbal Allahu a'lam بسم الله الرحمن الرحيم تقسيم الفعل إلى إلى صحيح الآخر ومبطل الآخر ربون فعلي zuwa ga sahihul akhir da kuma mutalul akhir na'am al'amsila musallai alqas sayyad shabakatahu wato mafarauci ya jefa tarkon shi mafarauci ya jefa tarkon shi kaga alqa wannan alqadin wato alifun ne a ƙarshen shi ko duk yana muzari wanda yake da alifu a ƙarshe ya zan mutalul afir kuma dole ne a yi wannan darasi na mutalul afir a cikin nahawu saboda a cikin nahawu shi nahawu yana ba da muhimmanci ne ga ƙarshen kalma a gano nan nahawu yana ba da muhimmanci ga ƙarshen kalma a an nahawu ilmun ya hasu an tagayyir a wakilin kalimatin arabiyya shi na hau ilimi ne wanda yake bincike akan canzawan ƙarshen kalmomi na larabci me yasa kalma ya zama donma daga donma ya koma fata daga fata ya koma kasara me yasa to ilimin na hau kenan shi na hau baya baya karantar tsakiyar kalma baya karantar farkon kalma wannan wannan wannan kuma mawdu'i ne na ilimin sarf shi sarfu yana karanta tsakiya da da ƙarshe tsakiya da farko shi na hau kawai yana duba wasali ne ba kawai ilimin na hau ilimin wasali ilimin sarfu kuma yana duba zawon kalma daga wannan hali zuwa wannan hali an gane to shi yasa wasu suke cewa in aka ce mutum ya zaɓi guda ɗaya daga cikin ilimin to ilimin sarfu ya fi ilimin hau muhimmanci an gane saboda kaga sarfu yana duba tsakiya yana duba farko farko yana ainihin duba kalma me yasa kalma ya samu a wasali a tsakiya me yasa kalma ya samu wasali kaza a farko sannan kalma ya juya daga mufrad zuwa musanna zuwa jam duk farko ne an gano wannan amma shi na hau kawai karshe ke duba me yasa wannan karshen ya canza shi nan na hau amma me yasa kalma ya zama hasuna ko ya zama hafiza ya koma ya hafazu ne da ni sarku ne wannan kun gane wannan to alƙaɗin nan kaga wannan alifin ne a ƙarshen shi mutanul akhir bil alif na'am da al maridu tabiba mara lafiya ya kira likita da a kaga shi ma alifin ne a ƙarshe mutanul akhir bil alif yalqal musiu jazaa me laifi yana gamuwa da sakamakon shi yalqa mutanul akhir bil alif Saruwar rajul mutumin ya samu daraja mutar da aka yi bilwawi tasfu sama sama na wartsakewa mutar da aka yi bilwawi nam yadnu fasul shita lokacin sanyi yana matsowa mutar da aka yi bilwawi Kashe muhammadun rabba eh muhammad ya ji tsoron ubangiji ga mutar da aka yi bilya nam abdi ridal walidain ina neman yardan iyaye mutar da aka yi bilya yabnil banna'u masjida magini yana gina masallaci yabni din nan mutalar akhir biliya azlamul makan wurin yayi duhu azlama wannan mutalar akhir biliya wannan ba shi da harfa illa a ko ya zama sahihul akhir hmm. ittaqada al misbah fitilla ya kunnu sahihul akhir na'am yastahim yastahimul kilman yara suna wanka sai yul akif alqawaid na'am alfil almu'tal alakhir huwa ma kana akhiru alfan shi fil almu'tal alakhir shine wanda karshen shi akwai alifun aw ya'an aw ya'un ko wawun na'am wa tusamma hadhihi alahruf althalatha bi ahruf illa. ana kiran wa'annan harfofi guda uku harfofin illa الفعل الصحيح الآخر فعل الصحيح الآخر هو ما لم يكن آخره حرفا من أحرف العلة شيني وند كرشان شباب وانا حرفي daga cikin harfin illa guda uku shin mutum na iya zama malami ba هو hau ko ba sarfu wasu ka ce ba zai yi wa zama malami wasu ce zai yi zama malami in zai yi takalidi malami na takalidi ya zauna ƙarƙashin wani shekaru talatin shekaru arba'in Sai abin da malamin yake faɗa sai ya haddace shi kawai sai ya ringa bada karatun yadda malamin ya faɗa ya malamci ta hanyar haka duk bayanin malamin ya riƙe in malamin ya ce to wannan fi'il muzari ne kaza sai ma sai ya riƙe wannan fi'il muzari ne kaza eh amma in ya ga irin shi a wani waje ba zai kira shi haka ba iya abin da malamin ya faɗa sai ya tsaya ya rike shi haka ne zaka nika bayani in irin haka ne zai iya zama malami amma zama malami bi ma'anar kalma yana da wuya in babu ilimin na hau. a gari sai dai dan yi manajin abin da ya samu بسم haƙiƙi الرحمن الرحيم بسم الله da natul sababi. نعم Misalai. Ya'ar rajulun Al muhazzab mutumin ya mai ladabi. Ya'a filawan mazima binin alalfaci. Wa ya zo a rajul ba ila marfumbi don ma me su fa mutumin. Sufa mutumin shine Al muhazzab. Shi ne na'ar marfumbi don ma. Hadarakin sanyaya na shugaba mai hankali ta zo. حضر في المال يغني عن الفتي وتاو تاو تأنيس السيدة فائل مرفوع بضمة وهو منقوط الآكلة من نعت مرفوع بضمة ركبت الحسان الجميلة ناهو دوكي بكو ركبت في المال مبني على سكون لسه لبتاء المتاركة وتاء المتاركة ضمير فائل مبني على في محل رفع فائل الإنسان مقول به منصوب وهو منقوط الجميلة نعت منصوب بالفتاة aqamtu fil manzil fasih na zauna a cikin gida mai fadi aqamtu fil wa fa'il fi harfu jar harfu jar manzil yazo majrur bi fi huwa manqut al fasih na majrur bil kasra جاء الرجل المحذب عفوف Wannan sai ana وانا shi na كاش ناس حقيقي me yasa kira shi na nasu hakiki saboda siffa ne na hakika ga mutumin ja a rajul muhazzab mutumin mai ladabi ya zo waye mai ladabin mutumin siffar shi hakikatan siffar mutumin ne da aka aka yi magana hadaratu sayyida al-aqida shugaba mai hankali ta zo kaga wannan mai hankali din sifa ce ta siffa ne na shugaba hakikatan ko ita ce mai wannan sifa din ana kiran wannan annas al-haqiqi rakibtul hisana jamila na hau doki mai kyau wannan mai kyau siffa ne na doki hakikatan na atul hakiki na zauna a cikin gida mai fadi mai fadin nan siffa ne na gidan hakikatan na'am na'am ja ar-rajul muhazzab akhu wani mutum ya zo da dan uwan shi ne mai ladabi dan uwan ne mai ladabi shi masha Allah kitabu tauhid za mu zo mu yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك